inni lakum rasulun amin ni manzo ne zuwa gare ku Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku kuma ni amintacce ne cikin abin da nake isar muku daga gare shi ba zan mashi ƙari ba ba zan yi ragi ba